على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أما بعد فيا عباد الله خطبتي اليوم بعنوان خطر الدفاع عن المجرمين خطر الدفاع عن المجرمين أن يكون هناك زيد من الناس وبكر من الناس يقوم بالدفاع عن الذي التبس بالإجرام والإجرامية ثم ياتي للدفاع عنه هذا هو العنوان خطر الدفاع عن المجرمين وهو يتلخص في آيات تنزيلية قرآنية من السورة الرابعة مرورا بالآية الخامسة بعد المئة والسادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة إلى التاسعة بعد المئة على المنوال والترتيب والتناسق قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء من الآية الخامسة بعد المئة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ثم قال ولا تكن للخائنين خسيمة هي الآية الأولى هي آية مرقمة رقمها الخامسة بعد المئة الشاهد من الآية ولا تكن للخائنين خصيما ثم قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ثم إن الآية التالية أخذت نمطا وصبغة للآية التي سبقت قبل السابقة وقال ولا تجادل عن الذين يخسرون أنفسهم لا تكن تتجادل عن الخائنين إن الله يحب من كان خوانا أثيما ليس فقط خائن لكنه خوان خوان فعال صيغة للمبالغة هاتان الآيتان الكريمتان القرآنيتان التنزيليتان كافيتان في إضحاض يعني أي تمسك أو أي زعم لأي رجل يدعي أنه محامي عنده القانونيات يطلع في الساحة للدفاع عن المجرمين فهذا يكون خاسر ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتنا ما لا يرضى من القول وكل ما يعملون محيطا هذه الآيات إلى غيرها من أمشاكلها أو من يعني ما شاكلتها شيء يخيط النفس ثم قالت الآية التاسعة بعض المئة ها أنتم هؤلاء جادلتم أمن في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن منكم يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أخبروني أنا أثرت أن أتطرق إلى هذا المطرق لأن الفتن تتفاقم في مجتمعاتنا الإسلامية يأتي رجل ويقتل طفلا ويكسرها كما يقولون ويدفنها دفنا غير شرعي ثم يأتيك رجل أنه لويا أنه محامي إذا فعل الظالمين فقط لشيء تافه من الدنيا لنيرات هزيلة وأموال ثانية وربنا يقول كما سمعتم ولا تكن للخائنين خسيما إذا قال ولا تكن هذا نهي والنهي عند العلماء الأصوليين والقائديين للتحريم ولا تكن مجادلا عنهم لا تكن مثل الخوان الأثيم سماه تعالى الأثيم ثم أنت تأتي لشيء من الدنيا القليل الفاني الزهيد الحزين القليل يا أيها المسكين نحن نقر أن تعلم يعني المحامية أمر مهم بل لا بد لنا أن يكون لنا قطع من الناس يتعلمون هذا المجال لكن من منظور إسلامي ومن فقه إسلامي ومن فهم عقدي ديني إيماني أما أن يكون الإنسان ينبري لما فقد تحوى نفسه فهذا لا يكون <clears throat> ولن يكون مقبولا ولا بد أن تكون أمورنا أمورا مقعدة وتكون على النمط الشرعي الإلهي الرباني وإلا سنقع ونخي أنفسنا في هوة دهماء في كارثة كلفاء وبلية بلواء عياذا بالله عياذا ثم يأتيك رجل أيضا بزنفرة من هؤلاء المهامين المشؤومين يدافعون عن الذين لطخوا القرآن بالقاذورات تم القبض عليهم وقد تم الحكم عليهم بالإعدام ضربا بعقول بالسيف كما أخبرنا القاضي وإذا بهؤلاء الجائرين المجرمين يسمون أنفسهم باللوية منافقين من أجل أموال يدافعون عن الذي أهان كتاب الله ويدعي أنه مسلم أنت بريء الإسلام بريء منك براءة الذئب من دم ابن يعقوب أما لك أن تكون مؤمنا والنص القرآني نفس تنصيفا قاطعا ربانيا أين أنت من الإسلام لو كان المحامي كافرا لكان الكلام غير الكلام لكان الحديث حديثا آخر لكن أخبرني بربك هو مسلم استغفر الله هو متأثم أو متمثلم لأن يعني هناك مسلم حقيقي وهناك متمثل أو متأثلم القضية ليست بالمباني والعبرة بالمعاني هل يقع في خاطرك أن مسلما يدافع عن المجرم الذي أهان كتاب الله وألقى القرآن الكريم في ذرة المياه في النجاسات وفي القاذورات تمت إدانته قتلا رميا أو أقول يعني ضربا بعنقي بسر كما قال القاضي لنا ولكن المحامي قال لا لا لا لا إنك حق في الدستور النيجيري الله أكبر وهو مسلم أخبرنا بأن هذا المحامي مات بعد قليل وسيتحمل وزر أمله يوم القيامة الله أكبر حرام عليكم أن تجادلوا عن الخائنين كما صنيتم من الآيات التنزيلية القرآنية الربانية السماوية ولا ينفع لها إلا المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الحقيقيين وقينا شر أنفسنا الدنيا زائلة ثانية قليلة أنتم تؤثرونها على آخرتكم لأن أناسا قالوا لكم إما بالغرب أو كان آخر يقتل طفلة صغيرة والمحامدة في أنه والله أنا أرى أن تعلم القوانين المحلية في الجامعة والكليات تكون بمثابة كارثة على كثير من أخواننا لأنهم لا يتعلموا الدين لو تعلموا وعلموا وفهموا وتفهموا لكانت القضية قضية أخرى لكن اعلموا أن من دافع عن المجرم للدنيا فإن الدنيا ستزول هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسعرها قوما وتؤمي فهم متحيرون بلا دليل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل ايما ماشي ستلاقي جزاء ملك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشعب الإنساني خذولا أسأل الله تبارك وتعالى الكريم الرحيم أن يقينا شر أنفسنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقوينا على التمسك بالحق مهما كلفنا ذلك فالدنيا فانية فهي زائلة كونوا من أبناء الآخرة كما قال عالم ولا تكن من أباء الدنيا فإن الدنيا أدبرت والآخرة أقبلت كن من أبناء المقبلة بخيراتها بهزافرها ولا تكن من أبناء الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة المحقرة بحذافيرها صلوا وسلموا على نبي الهدى محمد وعلى وسلم أجمعين godiya ta tabbata ga Allah majibincin lamarin bayan Allah salihai Allah ka samu na cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata da shugaban halitta annabi Muhammad farin jakada babba ɗan Abdullah da iyalan gidan shi tsarkaka daɗaɗa da sahabbansa gwara zakir kaka tsayayyu akan hanyar gaskiya Allah ka haɗa mu da cikin wannan gaisuwar ba don muna da aikin ba ya Allah don falalarka da karancinka da kyautatawarka da ihsaninka yan uwa masu albarka bayan wannan muqaddima da salati ga fayyan halitta hutubata tana magana ne akan unwani mai taken hatsarin ba da kariya ga masu laifi hatsarin bisa anil mujrimin mai laifi ne ya tabbata kashe za ka kare shi shi ya sa na ɗauko hudubar ƙarƙashin ayoyi kamar guda biyar wasu malamin sun daga har aya ɗari da goma sha shida magana ɗaya take yi masu waya ku dinga kashe wayoyinku ku ji tsoron Allah a kashe waya a kashe waya a kashe waya saboda haka ibadallah Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba 105 yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna abna'akallah wala takun lil kha'inina khasima dauki aya tsaye bayan daya a cikin zoto an-nisa aya 105 Allah yace mun saukar da littafin gare ka ya rasulullah dan ka yi hukunci tsakanin mutane bisa doron abin da Allah ke ganar da ke bima a rakalla bayan jin wannan sai ce akul ka zama lilkha'ini na hasima hasima ai mudafi'an karka yadda ka zama su ba da kariya ga kha'inai maciya amana akul ka zama haka a aya ta gaba sai ce wasu la'a. ka nemi gafaran Allah rasulun karimun ma a sa tsatsu rabbahu haka ya faɗa alfajari ko bai taɓa sabon Allah amma Allah ce ka nemi gafaran Allah to ni su hanyar nake yayi da ba kowa ba kai fa in shi an ce ka nemi gafara ya ayyuhan nabiyyu taqillah tayyib mu za mu ci game da mu sai Allah ce ka nemi gafaran Allah Allah ya kasance mai yawan gafara ne rahim mai jin kai aya 106 107 sai sake maimaita abin da ya faɗa aya ta 105 wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum karka yi mujadala karka zama advocate karka zama lawyer a harshe irin na zamani ga waɗanda ke ha'intar kansu wai kai lawyer wai kai mai kare akul sai ka halaka sai Allah ya gaba da kai tun da garin duniya karka ka ba da kariya gare su sai ce Allah baya son ina la hibbu san baya son man kana khawanan asima duk wanda ya kasance mai dan karan kha'inci mai yawan laifin Allah baya son shi da shi ne yi da ba shi kariya duk Allah na fishi da su kai kuma ka kira kanka lauya ne ya kare 'yancin dan adam na'am ina ka samu wannan dan uwa musulmi dan uwa mai girma sana'a ta kai ga haka musibar ta kai ga haka guba ta kai ga haka ashe guba kuka karanto a a karfi kudin goro ba zama ɗaya ba akwai dakkalin muminin wanda ba sa kallon tsaya sun kare ta tuce ai ba ta ka shiga harkar ba ai kafin mu zama lauyin mu musulmi ne sana za ta fitin za mu mutu kuma ga Allah suna nan daban to ba da su muke magana kai ba akwai lalatattu idanunsu ya rufe sun shiga harkar ne yunwa ce take koro su kawai su yi suna bukatar su burge yammacin duniya a wannan su illegal practice su ne kaza kaza kaza in kai musulmi ne ya kai laya irin wannan da abin da Allah faɗa game da irin ku je ka zan dubbin malamin da ka amince ya sassara maka aya ta 105 suratul nisa da aya 106 suratul nisa da aya 107 suratul nisa da 108 suratul nisa 109 suratul nisa duk malaman tafiye sun ce akan matsala ɗaya. Allah ya jero su wasu masu sun ce har aya ta 116 inna la yushka bi Allah baya gafara a shirka da shi suka ce binnan ne to tsaye tukun dalilin saukar wani aya Imam al-Qurtubi da Ibn don malaman tafsiri su bagawi suka ci waɗannan ayoyin sun sauka abu ɗaya ne da ya faru wata a Madina wani mutum ana kiran fatima ibn al-ubayriq daga banu zafar al-madaniya sai ya sato dirra sulki ta wani mutum sunan saɓata da to ibn nu'man al-madani to ikon Allah da ya sace sulkin? Sulkin na cikin misali kamar ka ce wato wani zani akwai kuma gari da ya ɓoye ciki bai sani ba da ya sace sai ta har da gari idan Allah zai tona ma gwazar ma asiri sai ta ce zan tashi sama fashewa za ta yi da ya tafi da garin sai garin zirrajin da bin haɗakin ofishi bai gane ba sai shi wani bai yahude ne abu ramal shi ne ɓarawo shi kuma da an shi musulmi ne magana sai yahuda suka ce a karku zalunci namu su kuma suka ce a ai musulmi ne mu ba shi goyon baya kada ka ga yake masa hannu suka ce kuma da bayan sallallahu ciya manzan Allah wannan zuhudin shi ne barawo aka tawo da zuhudin ya ce wallah ba sa abin da ya faru ya abal qasim tun da ba zai ciya manzan sun da ba mun yi ba ne ban san da haka ba ta kai za a yanke mai hannu Allah ya sauko da aya ta aka kusa kutsa kusa aka sake koma aka yi bincike aka bi sawon wannan hatsi ko gari sai ga shi sir tiriyan tiriyan tinkis tinkis har ƙofan gidan kulmatu gudun obere a ganin sai bai na shi ne farawon a kan wannan a wani goma sha biyu suka sauko sha biyu kai lissafi tun daga aya ɗari da biyar har zuwa ne goma sha shida a kan matsala ɗaya akwai ka taimaki wanda yake a zanen tsarawo to ka kamanta abin da mutum ya yi da abin da masu kare laifi a yau suke yi da sunan lauyoyin su wani. ya kashe yarinya hanifa ya shekara biyar yarinya in ka so ka ce jaririya bi ayi zambin kutilat laifin ne hmm? bai musu shi yi ba amma a dokar ƙasa wai yana da yanci ɗauka su tsara kuma sai ya sai fito ya kare shi to nan ne masifar a shekara tullo ya zama guba a gundewa daga cikin lauyoyi kenan ba dukansu ba wallah nagartattu musan su da hasuna da kungiya da take ma inkari kan banna mulan muslim lawyers association suna da malamai cikin su almajiransu suna da ethics dokokin da ke musu jagoranci kai abu za su amma dokar musulunci suna kokarin musulun da su amma akwai jairai fandararru wanda ba Allah bane a gabansu. ina kuɗi yake farawo in zai sata kan nan zai bada kuɗi zai kare shi wai an karantar da su duk wanda ya zo neman kariya ba to ku ba shi kariya amma mai ban labarin su sai kuma malam an ce da su amma ku kalli girman laifi na ce afto ashe an kare muku magana ashe kenan su ba dogo kuma tarantar sun aje ta gefe kullum sana kuma abinda Allah ta baraka wata ala ce menene laifi wannan ran hanifa menene laifin ta amma ne shine a zartar masa da abin da yayi tun shi ma faɗa a zartar da adalcin kotu to me yake jira ku yi tauni wani ku yi tayi ga abin da Allah ta'ala ce kuma za a mutu za a gamu da Allah za ka yi bayani duk wani mai mulki da ke da dama ya haka ija da baya duk wanda ke da iko ba da wani haƙƙin ba yana nan wannan jinin yana nan harkiya ba ta tsaya na yi farin ciki da wanda ya zana katun ya zauna na tuna ita wani yarinya marigayiya da wata wanda ya kashe ta sai ta ta ya ubangiji kayan kyautar rayuwa amma wannan ya kaɗar da ita ya rabar da ita hoto ne arrasumul karikaturi haka suke cewa arrasumul hezlin katon alkarikaturi to ai sako ake turawa zuka da Allah ta'ala ya ce tsoron mutane kuke ji a na tashaunahum wala haka tasho tsoron su kuke ji Allah ya ce shi ya fi cancanta ku ji tsoron shi ku zata da hukunci da Allah ya ce mai magana ya muku magana ƙarƙari kuma sai ne ƙarƙari mutu duk za mu tafi to me wani shayi akai zauna karka mutuntu zauna ka ci gaba jin tsoron zauna shekara dubu in zai yi? to muna magana akan irin waɗannan jairan masu kiran kansu maciya a amanar addini kuma suna kiran kansu musulmi wai ɗin kenan wannan misali a kano kenan na biyu alƙalai sun tabbatar mana shekarun jiya a zamfara da na jagoranci tawagar binciken tsawaye suka jinka ainihin ƙorani a tsawai bisa wakilci da aka tura mu daga ƙasa muka kira su alƙalan suka yi shari'a suka ce wallah malamin ke musu hukuncin kisa ɗaya ce wanda ya kira sunan shi cewa ne a kulla kai shi ɗaya kuma haka ma suna ya faru sai lauya musulmi ya fito don ya kare shi wannan ja'irin sunan shi ne nasara ibrahim don ku kusa sunan shi bayani ya bayyana karara bayanan da suka alƙalai uku abinda suka gaya mana ya samu kusan kuka a lokacin. ɗin suna ce malam da aka zo da exhibit kotu kotun ba ta zauna ba a lokacin ƙoranai sun fi talatin a cikin toilet ce what la ilaha illallah ɗaya ce aka zo da ƙorani malam suka ce kuka muka yi mun kan zama a kotun a ranar ƙorani ga ba a ya taɓa taɓa kai da kuma al hawali sharhin muwatta da riyadu salihin wannan kusan irin bala'in da muka to mu kanmu abinda muke gani a yau muna girban mu muna aikin mu ne da in yan siyasa kuma ciki ta malam maciya amanan Allah a zai ku kare addini kuna cin mutuncin addini za ku gamu da Allah bayan Allah da jinin su ke zuba wallahi sai Allah ta'ala kama ku akai kafin ku bujur in ku tuba ba kuma ina tuba ga waɗanda suka je lahira da jinaye ki ci gaba da gaya mana da aka zo malar sirinji kike da jini da wata kwalba ta ɗime wa ainihin kotun da ainihin ɗoyi a shi kunyan ɗan adam ne wai haba jama'a wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha me muke nema ne me muke so mu samu me kake so ka samu Allahu akbar saboda duniya kace malamin yana da rubutaccen hukuncin ɗinɗinin kundi yace to ba mu kofi muna sa rai shugabanni su koma kan wannan magana sadda gwamnatin zamfara me ya sa faru sai an bi kadi mun tsokari Allah ne shi sa ko da bayan bayar mu zamfara sai da aka kira ni so biyu ko shi kan ji a yi malin za ku ci nisa ba za mu tafi ya eh, mene ne to a sashen mana ce misali inda Allah ya ga cewa duk da muka tafi sallahu khairul hafi ba shi ne ne kare haka za mu zauna kenan murintu masu tsakanin da ubangiji ƙor'ani shi wajen guda talatin Masallatun da ake abu abu sai ka cewa sai ka ce majijin ba ido ko kalaba aka yi ba a nan cikinmu aka yi kuma da yawa bayan Allah zan faru sun yi kuka sun yi Allah wade saboda sun ba fasu ba ne abinda suka gaya mana sun girgiza mu sun tsorata mu mun tashi kusan babu nauyi mare mun sauke nauyin da ke kanmu za mu komi rahoto inda ya kamata amma ku sani wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa fo an kathir abinda sai abinda ya sami ku na musiba ko ka jangolo haka Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu an Allah shaidar iqam ku ji tsoron fitina in kuka jangalo ta ba ta tsayawa akan waɗanda suka rikito ta su kaɗai na su shabu yanzu yaron da aka kashe shi mai ciki da aka lakata nan mai sai wai saboda duniya ina ko a yi mulki ko a yi kuɗi ko a yi suna to za kuma sai mu bayar canza abin da za ka yi in ka samu duniya da kuɗin to ka ce kuma ba za ka mutu ba cikin don ka huta amma muddin ka san za ka mutu ka kaɗe kafin ma mutuwar ta zo ka san abin da zai faru akwai wata mummunan ƙarshe ka gamu da fishin Allah ka zama da cikin yan sijil wanda mala'iku ke dukan ransu lokacin fitar rai saboda kai ha'inci ka ce kai musulmi saboda duniya da wasu mata su ma da aka samu ƙwar'anin a gidansu har da mata cikin abin ya Allah ya Allah kar kamu da aikin wawaye cikin ya Allah ya Allah ya Allah kar kamu da laifin wawaye cikin Allah mun yi inkari ba mu amince ba mun yi Allah wani bayan ka ne in za su gyaru Allah ka gyara su sun cutar da al'umma suna kai sun zalunci manhajin musulunci suna kai sun ci amara annabi muhammadu suna kai amma wallahi Allah ba zai kyale su ba wallahi billahi talla ka'ida ce ginin da ke zuba to matsalar a ce waiwai lauya a ɗauke shi ya ba da kariya shi wannan ɗayan ya ɗauki lauya suka kira sunan lauyan wani yaro cikin tawagattawa alkali ne sai ce a ah, wani na cikinsu aka ce shi ne lawyer amma kwanan ya mutu sai zai da aikin da ka yi sha'anin Allah ko? ka ji sha'anin Allah ko? wani ce mutuwa ta kan zo kamar kiran waya ba da sani ba yau ga kiran waya ai akwai miss call ai akwai miss mutuwa ne tazo zo ta Allah ka tsare muka kare mu ka kiyashe mu da fadawa cikin mummunan aiki tsokaci na na ƙarshe shi bana da alaƙa da kusan haka ɗazin wani tsami da ya kira ne daga wata unguwa a new york america cikin albamu ne ya ce malam mun waye gari mun binne musulmi a unguwarmu a new york city wajen goma sha bakwai ya ce corona ce ba korona ba ce me ya faru wallahi haɗari ne kawai na wuta gobara da talakulis sha bakwai ba kafin ɗaya cikinsu Allah shi kansu to abin da ya ji hankalin cikin magana yake da sanatocin da ke unguwar da ke wakiltansu a majalisa da mayo wani ne mayo magajin gari ke da jami'an gwamnati duk suka taho suka jajanta musu kuma sun zubi musulmi nan ke suka ba su taimakon dala miliyan biyu donation da na yi lissafi dala miliyan biyu sau ɗari biyar inda kuɗin kyanbantana ya wuce sai na gazara biliyan ɗaya ne bilba na bilmil bilba saboda nisanin sanin haƙƙin mutanensu amma na ake ba mu labarin wani babban ɗan siyasa ko a wata jiha ne mai masa hidima yi wahala da shi aka kashe shi da yi gun iyalin sai ba su dubu goma aka ce kika karɓa ya zan yi talauci ya dami ma'anin zai ya Allah ya rabu ya rabu اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمجرمين إن كانوا مهتد تحديهم يا رب العالمين وإن لا فأهلكهم يا رب العالمين اللهم قنا شر أنفسنا يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية الله كركم مدعيكم وايتكم الله تجار زكاتم كدوكي من فسادي ba da tashin hankali da kowane ya rabbal alamin ibadallah sallu wa sallimu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum